Sabon salon gidan Uncle littafi na biyu. Alhamdulillah. Wadda ya samu rubutawa daga Fauziya Tasi'u Umar. Ko? Ina ga da in ba na manta ba sunanta kenan. Ko kuma dai in ce gidan Uncle Return. To ga muna a cikin kashi na biyu wadda ya samu ɗaukar nauyi daga Nana Khadija Muhammad. Ni kuwa mai nishaɗantar da kuɗin Hamza na karanto muku shi. to alhamdulillah a littafi da ya gabata dai na san ba ku manta da inda muka kwana ba ko ta za mu ɗora daga nan wajen ɗin don haka nake cewa ai sauraro lafiya miƙewa ta yi tana riƙe gabanta ta haɗe da cizo leɓe hawaye ne ke zuba daga idanunta tahowa ta yi gabansa ta yi saurin kama stick ɗinsa tare da cewar uncle shi kuma tura mata stick ɗin nashi ya yi duka ta rinka murzawa yana limshe idanu yana wani hura hanci haɗe da wani irin zan numfashi ya hana ta da jikinsa ya zare rigar jikin ta rinka shafa mazaunanta yana tura hannunsa kasanta ta baya yana jin yadda take ta tsiyaya ita ɗin ma da ta ga haka ɗaga masa kafa kawai ta ta sake tura hannun nasa a tare dukansu suka sauke wani irin numfashi ɗaga ta sake ya nufi ɗakinta da ita yana shiga ɗakinta ya kulle kofan da ke ya kwantar da ita a gadon ya kwanta gefenta kafin ma ya gama kwanciya mirginowa ta yi ta dawo kusa da shi haɗe da buɗe masa kafafunta tare da cewar ankul dan Allah ka sha ankul ka sha ankul fata ka sha gabana zafi yake mini zai fita zai fita uncle na shiga uku na ne huda wata irin allura kai min uncle murmushi ya haɗe da ɗora bakinsa kan kirjinta yana tsotsa yana cizawa haɗe da murzawa ɗayan tare da shafo gabanta yana jan zuciya sai zub da ruwa take yi yayin da shi kuma ya rinka tura yatsansa yana karkadawa a saman gabanta zuwa wannan lokaci kan ta gama fita daga hayyacinta ta rinka turo masa gabanta yana kwakula kafin daga bisani shi din ma ya kai karshe ya miƙe ya haura samanta ya buɗe kafafunta ya saita domin fara yi mata aiki ya rinka kwakuwan shigarta da ke ita din ba a hayyacinta take ba ko digon zafin bata ji ba to lallai lamarin ya so ya sauya salo ban yi tunani ba bare zato to shi kuma labarin yana so ya kauce hanya ba da abin da zan ce sai dai in ce to mu je zuwa dai kawai abin da zai yiwu shi ake yi ya kasa shigarta saboda tantanin budurcinta yana da kauri tsantsi da gardinta ko sai ƙara ɗewansa yake wani irin daɗi yake ji wadda bai taɓa jin kwatankwacinsa ba sai a yau ji yake yi wani irin yanayi da ƙyar ya samu ya fara ratsa ta a hankali a hankali a lokacin ne huda ta fara jin zafi na azaba na mamaye mata gurbin daɗin da take ji wani irin kankama ta yi masa ta rungume shi ya yi saurin rufe mata bakinta saboda ihun da ta yi ya sa hannunsa ya ci gaba da sukuwa a kanta yana limshe ido yana faɗin daɗi daɗi huda akwai ki da daɗi wayo allah huda dama haka kike kin daɗe kina bani daɗi na daɗe ina jin daɗin ki oh huda kullum zan rinka zuwa gare ki Allah dai ya saka wa amme da bata da ta bani ke kika dawo gidana za mu ci gaba da jin daɗin mu na san ke ma za ki ji daɗi ba kaɗan ba duk matan da na kasance da ita za ta ji daɗi na ba za ta sake marmarin wani namiji ba sai ni yanda yake ta surutu yake ta amfani da ita abin a tausaya mata ne duk ya fitar da 'yar mutane daga hayyacinta babu wata ragowar gaban da take motsi a jikinta sai idanunta kadai da suke ta juyawa a buɗe shi ma ba wai don ta fahimci me yake fahimta ba ne a'a kawai dai sun riga sun bushe ne bata san lokacin da ya gama ɗewan gara basirsa a jikinta ba ya ɗaga ta yana share gumi yana tangaɗi haɗe da tanda baki tamkar wadda ya ci kilishi zama ya yi a gefenta a kan gadon yana kallon yana kallonta tumbur take babu kaya a jikinta duk da ba a yau ya saba tube ta ya kare mata kallo haɗe da kwakule ta ba sai a yau din nan ne ya ga ta fi koyaushe kyau ba kaɗan ba sai kwanciya ya a jikinta ya rinka lashe ta tun daga dokin wuyanta har zuwa cinyoyinta yana saukar da wani irin numfashi wadda yake ratsa zukata yau da burinsa ya cika ya karbi abin da ya daɗe yana muradin karɓa a gurin yar tasa ji yake yi ya je shi cikin farin ciki abin da yake so ya je ya dai je shi yau kan duk duniya babu abin da ya kai wannan daɗi a rayuwarsa a hankali cikin sarkewar murya ya ce huda i love you huda ina son ki sosai tun kina zanin goyo yaya zan yi da abin da yake rubutacce babu yadda zan yi hannunsa ya mayar gabanta ya ci gaba da turawa da kyar ya fito da shi tare da zaro ido cike da firgici saboda zinin da ya gani ya haɗe da spam ɗinsa wadda ya ba da wani irin yanayin kwalo ya zama wani kala da sauri ya miƙe ya shige banɗaki ya haɗa ruwa mai zafi ya zo ya ɗauke ta tare da sa wani magani antibiotics inda ya zuba a ciki ya koma ya ɗauko ta tamkar yar jaririya ya sa ta a ruwan ya rinka gasa mata gaban ta haɗe da wanke mata shi ya jima yana mata haka wadda ko motsin kirki ba ta yi sai dai kallon shi kawai a haka ne ya haɗa ruwa wannan zango na uku ne sannan ta ji zogin shiga ruwan nan yana ratsa ta ci da labbanta tana furta wasu irin kalamai da baya fahimtar me take cewa a hankali ya kisin din kuncin ta ya ci gaba da ce mata sannu mai huda a yanzu abin da ya faru ya rinka dawo mata a kanta idanunta rinza idanunta ta zuciyarta na ta farfasa jikinta na rawa ta motsa da ta motsa dan karamin bakin ta hade da furta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un uncle fata da gaske ne kai rafin dina da gaske ne da gaske ne onkul kayi rafin ɗina ka karɓe mini mafi ƙololuwar daraja a gare ni kenan. a halin yanzu ta faru ta ƙare kawuna ta faru ta ƙare ka keta min duk wata sauran alfarman da ke tare da ni rufe mata bakin ta yi da tafin hannun ya ce da Allah ya isa haka mana kanki aka fara hakan ne, huda ni ba fyaɗe na yi miki ba kin sani idan da fyaɗe na yi niyyar miki da ba a yanzu zan yi miki ba tun a baya zan yi miki saboda haka ki min shiru mu rufa wa junanmu asiri hmm. rayuwa kenan ki bari mu rufa wa junanmu asiri sake kai hannunsa ya zai ci gaba da yi mata wanka ture shi ta ta miƙe da kir jikinta na rawa ta fice daga ban ɗakin ɗin ta bar shi a tsaye cikin sanyin jiki wanka yayi ya ɗauro tawul ya fito ya tarar da ita sanye da katin hijabi a zaune a ƙasa ta ɗora kanta akan gadon tana wani irin kuka mai tsumarai mai ban tausayi ya matsa gabanta ya kai hannu ya ɗago ta kafaɗunta kafafunta duka ciwo suke mata ta zan yi tare da rushewa da kuka haɗe da cewa to mary barka uncle fata me ka samu me ka ji a jikina don girman allah baya son kalaman nan nata hakan ya sa shi ya tura ta gadon ya ɗauko wata allura ya sake na ta zai mata hankaɗe shi gefe ta tare da ɗaukan kofin gilashin da ke wurin jikinta na rawa take cewa na rantse da girman allah idan ka ƙara taɓa ni sai na kashe ka na kashe kaina uncle shatima ka cuce ni ka cuci rayuwata tun ban san kaina ba kake wulakanta min rayuwata tun bana gane mai hakan yake nufi har hankali ya zo jikina na fara janye maka shine ka haɗa filan ɗin raba ni da ammi da abba saboda kawai cikar burinka ka kasance mai sa'a a kaina gashi ka samu nasarar lalata ni na tabbata da da ka samu dama yayarka Khadija wato mahaifiyata ita ma za ka lalata ta zubewa ta ya gasa ƙasa haɗe da fashewa da wani matsanancin kuka take yi tare da cewar ka cutin ka cuci rayuwata har abada ba zan taɓa yafe maka ba onkul fata ina da tabbacin da amma za ta ji abin da kai ina da tabbacin za ta tsine maka jikinsa ya yi sanyi ba kaɗan ba rawa yake ya ɗaga mata hannu ya isa ka huda kar ki kuskura ki ɓata min rai na yi miki abin da ya fi wadda na yi miki a yanzu na yi miki abin da ya wanda na miki a yanzu yana faɗa haka juya ya fice daga ɗakin ya barta a kwance tana kukan zuci da na fili da ƙyar ta tashi ta rarrafa ta haye gadonta ta ja bargo ta rufu saboda wani ciwo da kanta ke yi ga ƙirjinta da ya mata wani mugun nauyi a ranta take tambayar kanta dama ashe haka rashin uba yake rayuwarta ta shiga gallafere ta walakanta ba kaɗan ba shikenan yanzu duk wani shirin ta ya rushe a halin yanzu duk wani shiri da tanadin da ta daɗe tana yi wa musaddam musaddam ya rushe kenan ita ma ta zamo irin yan matan da ake su a kullum lalatattu watsatsu sake rushewa ta yi da kuka tana kaɗa kanta tare da ƙara da dafe shi ga ciwo da jikinta yake mata da kira ta iya miƙewa wayarta ta ɗauko wadda take ta ringin ta latsa ba tare da ta duba mai kiran ba ta ce hello cikin ingina ta yi maganar ta maminta ne ta ce kwana in kwana uku ina mugayen mafarkai mafarkai da ke huda jiya kam kansa bacci ne ina tunanin mai ke shirin faruwa da ke mafarkan da nake yi da ke mugaye ya yi yawa kuka ta sake rushewa da shi haɗe da cewa tun shekarun baya nake roƙonki da rayuwata ku ceci rayuwata ku ceci mutuncina ki raba ni da gidan onkul shatima amma kin ki gani kuke yi kamar shirmena ne kawai babu komai a halin yanzu aikin gama ya gama ba zan gudu ba kuma ba zan ki masa biyayya a kan duk abin da ya umarce ni ba sai dai ina so ku sani cewa ya nake a tsakaninku amma amma yanzu komai yana binne a ƙarƙashin ƙasa ba a yi ruwa ba balle ya bayyana ku jira lokacin da zai fito ku jira lokacin fitar tsiro kafin lokacin ku nemi laujen yanke shi idan har za ku iya yankewa tana gama faɗan haka ta datse wayar ta ajiye ta datse wayar ta ajiye kiran duniyan nan ta yi mata amma ta ki ɗagawa sai kuka take yi kamar ranta zai fita a daidai lokacin ya fito da yaransa ya shirya su domin tafiya makaranta tunda ya san ita ba iyawa za ta yi ba shiga yayi a lokacin wayarsa tana ruri yaran suka fada jikinta suna cewa anti Huda? yau baki tashe mu sallan asuba ba ko kallon su bata yi ba ganin kiran yayar tasa ne yasa ya gaban sa faduwa tagawa ya hade da cewa yanzu nake tunanin kiranki me zego numfashi ta sauke ta ce shatima me ke faruwa ne a cikin gidanka tsuke fiska ya ce me kuma yake faruwa to cikin sanyin jiki ta ce huda nake kira nake tambayar ta lafiya take min wani zancen da na kasa gane ina ya dosa goron numfashi ya sauke ce ni ban san me ke damun huda ba duk ta sauya ta sanya kanta cikin damuwa akan sunan nan naki ta ce za ta zo na ce ta bari sai fatima ta dawo daga umura sai mu zo tare amma tun da ta matsa babu komai za mu zo nan da sati biyu tsaki tsaki ambata ja haɗe da cewa amma huda akwai sakarya wallahi shine ta bi ta damu akan haka kallon da ya ga huda tana yi mishi ne ta tashi zaune tana masa ne haɗe da murmushi ta girgiza kai ya sa shi ya kashe wayar ya matso gabanta sauke idanunta ƙasa ta yi ta ce Allah ya isa ba zan yafe ba rufe mata baki ya ce ya zamo sirri ni da ke akwai yara ki tashi ga breakfast nan na shirya miki ki yi ki sha magani za ki ji ƙarfi a jikinki idan na dawo akwai magungunan da zan taho miki da su ki ƙarfafa jikinki sosai kada ki ba da ƙofar da za a fahimci akwai abin da ke faruwa ko kuma Fatima ta gane wani abu baki da lafiya idan ta tambaye ki ce cikin ki ne yake ciwo yana gama faɗan haka ya juya ya fice da sauri ta bi shi da kallo tana zinzina kai haɗe da cewa lallai ka cika azzalumi tana nan a kwance a ɗakin tana ta juye har karfe biyu matar gidan bata dawo ba zai take yi da za ta iya tashi ita ma ta shirya ta tafi Ta ta makarantar ko banza dai za ta hira da nusi ta ji sauƙin zuciyarta da ke nusi yar halakta kuwa sai gashi ta kira ta ta ɗaga, daga jin muryarta ta san ba lafiya ba ta ce amma dai baki da lafiya hudi kukanta ta haɗiye muryarta na rawa ta ce kin je school ne amsa mata ta da eh yanzu haka ma ina school na ga baki shigo ba ne kin san akwai text na attendance din da za a yi saraki ko kasa mm, ta da muryarta ta ce kona ko na faɗa ne ba zan samu halarta ba ba na cikin nutsuwa ta nosi lalacewar zamanin nan tana matuƙar bani tsoro ina jin tsoron abu ba kaɗan ba tun muna jin labarin abu a makota sai gashi yanzu ya faru a kaina ban san zan yi ba nosi onkul ɗina ƙanin mahaifiyata shine mafarin wargajewar rayuwata Ƙanin mahaifiyata shi ya lalata min rayuwata miƙewa nosi ta yi tare da cewar gane nan zuwa yanzu nan take ta kashe ta ba a fi minti ishirin ba sai gashi ta zo zuro daga inda take mai gadi ya buɗe mata ta shiga tefakin murda kofa ta ta shiga ta nufi ɗakin hoda a kwance ta tarar da ita tana da kudundune cikin bargo ta naɗe bargon da sauri ta kai hannunta ta haɗe da cewa mai ɗan akuyan ya yi miki cikin kuka ta ce ai komai ma ya riga ya yi mini nusi ya rusa min budget ɗina me zan faɗawa musaddam zinin da ta gani ya ɓata mata zanin gado ne ya sa ta hasaso abin da ya faru ta ce kenan kina nufin fyaɗe ya miki zinzina kai ta yi haɗe da cewa kusan dai hakan ne kusan kuma ba haka ba ne idan na ce fyaɗe kamar ban masa adalci ba tunda fyaɗe akan kan kulle kowace akan kulle kowace to dama mutum yakan yi amfani da hikimomi ya buɗa su ya shiga har ya kai ga aikata shi ni kuwa kowace kofa a buɗe take na yi ƙoƙarin na damƙe hakan ya gagara makullin na yi ƙoƙarin na damƙa wa kakata makullin da kuma mahaifiyata amma hakan ya gagara Ankul Shatima da kuma amba mahaifiyata sun yi taka rawar gani wajen komai da komai a rayuwata na yi ƙoƙarin in damƙa musu hakan amma sun kasa karɓa hakan ne ya zame masa hani na aikata komai na sai ba me ya yi mini saura a rayuwata ƙanin mahaifiyata shi ya fara bani lasisin lalacewa idan na so na tsaya iya haka idan na ga dama kuma na ci gaba da tambadewa da watsewa na rantse da Allah lokaci ya ƙure da zan bayyana ma wani sirrin da ke ɓoye amma ni na sani sai an yi ruwa shuka sai an yi ruwan shuka rana za ta haska sannan akan samu fitan tsiro wata rana komai zai bayyana kallon ta yi haɗe da cewa ta yaya murmushi ta yi mai haɗe da kuka ta ce ban san ta ina zan fara ba ni dai kawai na san irin wannan abin kunyar baya ɓoyewa. zan yi iyakar bakin kokari na na gana ɓoye shi idan na kasa zan bar shi ya fashe tunda ni ba ni kaɗai zan ji kunyar ba girgiza kai nosi ta ta sai tabbas akwai kura ni kam na daɗe ban ga ɗan akuya irin shatima ba yanzu menene abin burgewa a rayuwarsa menene jin daɗinsa domin ya miki haka me ya ji a jikinki da ya lalata miki rayuwa sun koyar da kanta tai tana sharar kwalla tana wasa da yatsun hannunta dago kansu da suka yi da sauri lokacin da suka ji an bude kofar an shigo daga kai suka yi Gaban su na faduwa ajiyar zuciya antifati ta ta ce tun safi shati ya kira ne ya ce min kin garkame kofa kin wai kin gurde a ƙafar a kafar beni sai da aka yi miki gyaran gashi dukan su numfashi suka sauke nosi ta ce ciwon ciki ne ya tsananta ya sanya ta a gaba sai da ma ya ta magunguna zama ta tana mata sannu tare da kare mata kallo iya daren zai zuwa wayewar garin yau duk ta zabge sai manyan idanu da dogon hansi hannunta ta kai jikinta ta ce akwai zazzabi a jikinki haka zalika kuma ko kan ya isa haka ke matsalar ciwon ki kenan ko ka hoda babu wanda zai yaye miki sai wanda ya ɗora miki yanzu ki tashi mu je na haɗa miki ruwa ki gasa cinyar nan naki zaki ji dama dama idan kika shafa magani duk yadda huda ta so ta iya yarda antifati ta matsa mata akan ta shiga ta haɗa mata ruwan ɗumi kamo ta yi ta langobe mata nan suka shige jikin ta jikinta suka shige banɗaki bata so ta fahimci wani abu ba hakan yasa suna shiga ta zame ta zauna a ƙasa baiwar Allah Fatima sai sannu take zuba mata ta rinka danna mata cinyar ta ta hagu da ta dama kasancewar ta ce ita ke ciwon ɗin sosai Huda kallon antifati take tana kuka ba kukan zafin gashin cinyar da take mata ne yake damunta ba a'a kukan tausayin kanta ne a karon farko a rayuwarta da ta fara yi wa antifati karya karon farko da ta fara boyewa matar kawunta matsalar ta matsalar da ta yi ittifakin idan ta faɗa wa antifati cewar ba a san abin da ya shirya mata ne ya faru wai ba ba a san asalin abin da ya shirya mata bane ya faru to yau kam dai da sai an kona gidan nan da wannan tunani fatima ta miƙe ta ce kin ziya yanki ya ce sun dawo bari na je gurin su da allah ki daure ki wanka zaki ji karfin jikinki daga mata kai kawai ta yi ta fice hakan ne ya bata damar tashi da kyar ta haɗa ruwan wanka mai dumi ta shiga ta zauna ta yi ta juyi a ciki saboda azabar ruwan nan da ke shiga jikinta tana jin zafin yana raguwa a haka har ta samu ta daina jin zafin ta fara jin daɗin ruwan ta jima tana gasa kanta da kanta inda ta zuba magani antibiotics ɗin nan da ta gani a gurin ta, ta kuwa ji daɗi da ƙarfin jikinta ta rarraba ta fice tana tsane ruwan jikinta ta faɗa ta dafa a tsakiyar ɗakin inda ta tarar da ungulfata a tsaye yana shafa sajensa kallon da ya yi mata ne yasa ta ji wani bakin ciki ya tokare mata girji zai ta yi kawai ta tsaya a inda take tare da kare masa kallo ta zauna ta juyawa ya a tunaninta fita zai yi sai kawai ta ji ya murɗa wa kofan ki ya dawo ya tsugunna a gabanta ya sa hannu ya ɗago ta wanda ta yi ƙasa da kanta idanunta na tsiyayar da hawaye manyan limsassun idanun nan nasa ya zuba cikin nata ya ce wa kika faɗa wa abin da ya faru a tsakanin mu shiru ta yi masa ba tare da ta sai kala ba ya sake jefo mata tambaya ya jiyo da fuskar ta ce, magana nake yi miki kin faɗa wa kawarki abin da ya faru tsakanin mu ko saurin girgiza masa kai ta ya sauke ajiyar zuciya ya sake ta ce. kin ceci kanki me kika ce yau kawar da kai ta yi dariya ya ce zaki bayani ne da Abdul kike tare zan je na kai Fatima gidan Amina dawo za mu san me za mu yi daga haka bai ƙara ce mata komai ba ya fice yana ficewa nusi ta shigo ta ce ɗan iska la'ananne yana shigowa ya fara borin kunya ba don matarsa lusara ba ce da za ta gane wani abu ita dai bata ce masa ko bata ce komai ba tashi ta yi ta ɗauki riga doguwa ta sanya ta yi sallah a zaune da kyar ta samu ta sha ti wadda kusan shi ne karyawarta tana gamawa ta sha maganin da ya bata nan suka ci gaba da tattaunawa da nusi har magariba ta yi mata sallama ta tafi tare da jaddada mata ta kula da kanta game da alkawarin ta shawarwari saboda Allah ya sani ta ji ciwon abin da ya faru da aminiyar tata duk da cewar a ɓoye dai nusi zaman kanta take yi amma saboda ƙunar da take wayo Allah ƙunar da zuciyar da ke zuciyarta take mata ƙaunar da take wa huda ba ta so ta ga abin da zai cutar da ita ba ta taɓa jin ciwon lalacewar rayuwarta da budurcinta matsayinta na budurwa ba bayan hakan sai da na aminiyar tata ta lalace abin da ya firgita huda da lamarin uncle fata shine duk wasu makullaye na kofofin gidan ya cire ganin hakan ne yasa ta zubewa a ƙasa ta ci gaba da kukanta bai dawo gidan ba sai bayan isha ya shigo da kayansa nike-nike a hannu ya ajiye a falo nufi ɗakin ta ya buɗe ya hange ta a saman sallaya ta riƙe ƙur'ani mai tsarki tana karantawa tana kuka zama ya yi a gefen ta gefen gadon yana jiranta ta idar amma ta ki idarwa ya miƙe ya karɓe ƙur'anin daga hannunta ya rufe ya ajiye a gefe tare da ɗagota da nufin ya ɗage ta tak ta ƙi yarda da hakan ya finci ko ta ya ɗauke ta tak kamar ya ɗauki yar tsana kina tunani wai zan sake miki wani abu ne ba haka ba ne limshe idanunta ta ya ɗora ta ya ɗora harshensa kan kumatunta yana lashe hawayen nan yana ajiyar zuciya zama ya da ita a hannunsa kamar yar jaririya ya kwantar da kanta kan kirjinsa yana shafa bayan ta ce ban san me yasa na kasa control din zuciyata da kaina akan ki ba huda so ne ko sha'awa ce ban sani ba wallahi ina son ki tun kina jaririya huda ya zan yi ne me yasa kaddaran mu ta zo a haka kina yar yayata uwa ɗaya uba ɗaya kuma zarabta ta zamo a kanki tun a su na so na kau da hakan amma ya gagara tunda na tashi ban taba jin ina filin mai tsanani akan wata ya mace ba sai akan ki tun da kika taso nake jin ki a cikin jini na kina yawo ko da ba irin jin da nake yi wa Adnan da Zid da nake ji akan ki ba haka zalika ba irin jin da nake yi wa Zuhura da Fadila 'ya'yan anti da ba nake yi akan ki haka zalika ba irin jin da nake wa Kamal da Usman 'ya'yan yaya Abubakar wai me yasa san da nake miki ya bambanta da nasu ne Huda ki faɗa mini don Allah me me sirrin me yasa nake tsananin sanki me yasa nake tsananin sha'awarki tun da ya fara magana ta ƙara shigewa jikinsa ta yi lamo tana ajiyan zuciya da ƙarfi ya ɗago ta ya ɗora ta a kan ƙirjinsa ya ƙara gyara mata kwanciya in kada wannan ya dame ki mai huda ba farko a kanmu za a fara ba haka zalika ba zai zama na ƙarshe a kanmu ba ki faɗa mini me yasa haka jinjina masa kai ta yi saboda ni na kasance mai rangwamen gata ne a cikinsu saboda ni din na kasance bare ne a cikinsu Uncle Fata saboda na kasance marainiya ba ni da gatan komai sai naku kai da nake yi wa kallon babban bango a gare ni mai karfi a cikin rayuwata kuma kai ne ka kasance ka zama mutum na farko da na fara tsana a rayuwata a duniyata. ta ban taba jin naki wani abin halitta irin kin da nake maka ba uncle dama dama dama a ce na bude idanuna na ga zibirin mai gadi shi ya mini abin da kai kai mini da ya fiye min da wani irin sauri ya dora bakinsa saman nata suka ringa kokowa da dambe tana son kwacewa ta kasa shi kuma yana ƙara zira harshensa cikin bakinta bata sanya akai ba kawai sai zai ta ya tura hannunsa cikin hijabinta ya damko kirjinta tare da juyata da azama ya danna mata allura a damtsen hannunta na dama kokarin kwacewa take yi amma ina ya rike ta gam a jikinsa yana murza kan nononta ɗaya da ke hannunsa wani irin wahalallen numfashi yake fitarwa duk da ta san bata da karfin kwatan kanta amma bata yi saduda ba tana iya kokarinta na kwatar kan nata shi kuma ya ƙara ya ƙara baje kaiminsa ne a kanta har sai da ta kai ga ya cire mata hijabinta da brazilianta wanda <clears throat> braids ɗinta sun bayyana a waje wadda suke a cicike suke tsokale idanunsa ya yi saurin fito da kan ɗaya ya danna bakinsa hadi da limshe ido yana murza ɗayan tare da sake tura hannunsa cikin fantinta ga baki ɗaya ta gushe a cikin wani irin yanayi hankalinta ya sake tashi ne ƙara jawo shi ta yi jikinta sosai har tana ta yasa wajen taimaka masa hakan ko tana ƙara taimaka masa miƙewa ya yi a kanta ya balle botunan rigarsa ya cire nan kuwa ya kai bakinsa kan nata cikin hakan ko suka ci gaba da abin da suke yi da sauri ita din ma ta fara biye masa ta fara tsotsa inda yake wani ihun daɗi hari da ƙara sanya hannunsa gabanta yana dangwalawa yana tura a hankali duk sanda ya tura yatsansa sai ta zabura saboda zafin da take ji har yanzu tasirin alluran nan ne kawai ya sa ta take jurewa a haka da ya ci gaba da yi ya karkata ya kai kansa ya zuwa kasanta ya fara lasan gabanta haɗi da tura harshensa sai ƙara ɓare ruwa take yi hakan yake so yana so ya ga ruwa na ambaliya a wannan wuri ba kaɗan ba aiko nan ya samu yadda yake so haka ya ci gaba da lashewa amma bai daina bulbula ba sun daɗe a wannan yanayi kafin ya ɗaga kafar ta ya fara zungura mata joystick ɗinta ɗinsa a nitse da salonsa mai ratsa jikinta har Allah ya taimake shi ya samu ya shige wani irin kankamewa ta yi mishi tare da cewa wayo an kulfata zafi ka cire don Allah ka cire da zafi kulshe tima ka bari in kada ka yaga min gabana zaka zaka yi min lahani bakin mayar cikin nata ya ci gaba da bata wuta yana jin wani irin nutsuwa da nishadin da bai taba jin irinsa ba na ƙara shigarsa yanda take kukan ne take kukan da take masa da magiya ne yasa shi ya samu ya yi release ba wai don ya ƙoshi ba a haka ya daga ta a hankali ya koma gefe sake kamo nonuwanta yana wasa da shi da haka bacci ya dauke su dukansu yana baccinsa cikin kwanciyar hankali tana baccinta na azaba cikin dare ma tashi ya kawai sai zai ta ya sake shiganta ta fashe masa da kuka wannan karon dai slow ya rinka yin ya rinka binta bai kyale ta ba sai da ya ji an fara kiran sallah asuba sannan ya daga ta tare da daukar ta ya mata wanka tana aziyar zuciya zai take da za ta iya da ta karbi kaddaranta a yanda ya zo mata shi kuwa ko kunya baya ji yawansa tsirara yake a gabanta bayan sun yi wanka ne ya sa kayansa ya fice masallaci ita ma da kira ta samu ta yi sallah tana kuka tana istighfari tare da neman taimako da ceto daga wurin Allah akan wannan azzalumin bawa nasa da alama yayi yi nisa ba zai taɓa jin kiranta ba ita ma ba za ta iya kiran nasa ba domin ga dukkan alamu ba farin shigar zina ba ne don ta lura ko ɗarɗar baya ji a zuciyarsa na girman zunubin da yake aikatawa to wannan takaitacce kenan to wannan takaitacce kenan ta jima a zaune tana addu'ar neman mafita gurin ubangiji kafin ta miƙe ta koma ta kwanta zan bargo ta ta rufe jikinta bacci mai daɗi ya ɗauke ta zuciyarta cike da zulumi bata farka ba sai goma ta miƙe da ƙyar tana jan kafanta ta fito falo baya nan ya fice dining ta je ta tarar da abinci ta zauna ta haɗa ti haɗe da naman kaza tana cin su kamar magani lokacin da ta gama ta daɗe zaune a a dining table din nan sannan ta koma ta kwanta ta ɗauki wayar ta ta wadda ta ishe ta da miss call ya fi shida biyu nasa ɗaya na amba ɗaya na anti Fatima biyu na Nusi dukansu bata ba su muhimmanci ba Nusi ta bi ringin ɗaya ta ɗauka ta ce kin tashi lafiya numfashi ta sauke ta ce eto eh da sauki numfashi nusin ma ta sauke ta ce na je asibiti ne aka ce ciki ne da ni na wata ɗaya da sati ɗaya zaro ido ta yi ta ce ciki kuma nusi garin yaya murmushi ta yi ta ce karki damu na siyo maganin da zan zubar da shi amma dai an bai sake miki wani abu ba ko numfashi ta ja haɗe da sauki a zuciya ta ce ba zai fasa ba nusi tsoro na kawai tsoron da nake ji ranar da gaskiya za ta fito zuciyata tana raya min kamar na gudu na bar gidan dakatar da ita nusi ta da sauri haɗe da cewa kar ki so ma gudu wallahi lalacewar waje da lalacewar waje gara ta gida huda duk tsiya a cikin gatan ke kike shawara ɗaya da zan baki ki da tijara ga su an miki ce aure kike so ki yi ki rabu da wannan ɗan bunsurun ko za ki samu salama a ce wai ƙanin mahaifiyarki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un To alhamdulillah duka duka anan zan huta cikin littafi fitar tsiro wato sabon gidan onkul wadda fauziya ta siyo umar ta rubuta umman hairan yayin da nana khadija muhammad ta ɗauki nauyin kawo muku to kafin nan dai aka ce falya kulkairan auliya Smith. idan bakin san ba za ki faɗi alkhairi ba ko kuma ka san ba za ka faɗi alkhairi ba to ka yi shiru ya fiye maka domin tun da na fara wannan labari sai na ida don haka ka faɗi alkhairi ko kai shiru ki faɗi alkhairi ko ke shiru duk labarin da ya zo da abin da ya kunsa haka zalika da darasin da ya ɗauka da faɗakar wanda yake isarwa da saƙon da ya kunsa